Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Bakan Gizo na marubuciya Hadiza Auta, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Amra dai kwananta uku a asibitin sannan aka salame ta suka koma gida. amma ko ɗan saƙo zuwa Zuwaira bata aiko ya duba mata jikinta ba. Shi yasa da Amra ta tambaya antin yadda suka yi bata sanar da ita gaskiya ba, don ba ta son ta ƙara ɗaga mata hankali da ɗan tayin cikinta. Duk ko da naci da ta yi akan tana son ta san abin da ya faru. Sannan a hankali Amra tana jinyar cikinta yau lafiya gobe ciwo. A kullum zuciyarta tana ɗokin ta je ta ga mahaifiyarta da ‘yan ƙannenta. Amma antin ta yi mata gargaɗin kada ta je, ta ɗan jira lokacin da za ta je bai yi ba, Ita anti tsoron da take ji ta je zuwaira ta illata ta tare da ɗan cikinta saboda a yadda ta ga ta hau da yawa komai za ta iya aikatawa. Saboda ta ɗebe takaicin fin ƙarfin da aka yi mata. Don ko ƙannen Amra Zuwaira ta gargaɗe su idan suka kuskura suka je gidan Amra, ko da a sace ne to fa ba ta yafe musu ba. Daga dangin babanta sai anti su ne kawai suke faɗi tashi da ita, ta ɓangaren kula da wani abin idan ta yi sha'awa, Kwanci ta sha asarar mai rai don kuwa ga shi cikin amra har ya kai wata biyar. Duk wasu ƙananan matsala da take ji sun kau sai ɗan abin da ba a rasa ba. Kuma har lokacin suna nan a yanda suke da malam. Zai yi ta mafarkin shi yana son batu. Da safe ya tashi ya wankan shi ita kam a kullum Ƙara tsurewa take yi da lamarin shi saboda ita kanta a matsa take da buƙata. Dayan tun da ta samu ciki, Malam bai kuma kusantar ta ba, saboda da sun fara wasa ya zo gangara, sai kawai ya yi ta baccin shi yana abin da ya saba. Tun ba ta damuwa da lamarin har abin ya zo yana damunta. Don ma tun da ta samu cikin ba ta jin wata sha'awa sosai. Sai dai fa duk da haƙurinta tana buƙatar ta kusanci mijinta amma ba damar hakan. Gashi kuma tana jin kunyar ta faɗawa wa anta abin da yake faruwa. Dole ta runguma haƙuri ba don ta so ba, Sai dai kullum idan ta ga malam a yanayin da yake shiga, ta yi ta sharɓar hawaye saboda tausayin kanta da shi kanshi da take ganin kamar da gaske aljana ce ta aure shi. Don dama can an riga da an canfa kan, a cewar mutane ma ita ce ta hana shi aure da wuri. Cikin amre yana wata bakwai ta rame sosai saboda damuwoyin da ta sa wa kanta. Ga tunanin mahaifiyarta da ‘yan uwanta, Haka ma ga tunanin halin da take ciki na matsuwa da son mijinta ya kusance ta sannan ga matsalar malam da kullum ci gaba take yi ko fitar da yake yi ya dawo ya kusance ta a matse komi ya daina. Sai dai idan ya fita ta yi ta kokanta saboda bata san ta hanyar da za ta sanar da shi abin da yake faruwa da shi ba. Aiko sai ga shi kwatsam bayan fitar shi anti ta zo ta tare da ita tana ta kuka. A cikin mamaki tare da tashin hankali ta riko ta tana tambayar ta abin da yake faruwa. Amra ta ƙi faɗa mata gaskiya, ta dai ce da ita tana son ta je ta ga mahaifiyarta, ta ba ta haƙuri. Ai kuwa a take an ta kira mijin da ta sanar da shi za ta kai Amra wajen mahaifiyarta. Sannan ta kira nambar malam ta ce da shi ya zo. Ai ko minti goma a tsakani sai gashi ya shigo gidan. Anti ta yi masa bayanin halin da ya shigo gidan, anti ta yi masa bayanin halin da ta tarar da Amra. Idan ba damuwa, ya bar ta ta je ta gano mahaifiyarta ta nemi yafiyarta. A cikin jimamin abin malam ya ce, ba damuwa, shi ma zai so su je tare su nemi yafiyarta duka. Aiko a take Amra ta shirya tare da saka zambulelen hijabi. Malam ya taro musu na fef suka shiga dukkansu zuciyoyinsu sai bugawa suke yi, saboda tsoron abin da zai za su je su tarar. Sai gashi sun yi rashin sa'a domin kuwa zuwa ya rabata na. sai ƙananta biyu da ta iske. Sun ji daɗin sun ji daɗin ganin juna, sai dai sun ji tausayin ramar da suka ga 'yar uwarsu ta yi. Duk da daman can ba wani jiki ne da ita ba sai dai sun ta'allaka hakan da cikin da suka gani a cikinta. Wanda ya fito sosai a kallo ɗaya za a gano shi saboda girman da ya yi. Bayan sun ɗan mutane suka tashi za su tafi Amra ta fara kuka tana roƙon su anti. Su tafi ita su barta sai mamarta ta dawo. Ta nemi yafiyarta. Tsoron abin da zai je ya dawo sanin halin Zuwaira ya sa ta ce, ba za su bar ta ba, dole ba don ta zo ba suka fita. Sai kuka take yi gwanin ban tausayi. Gana hakan ya sa ta roƙi malam akan za ta tafi da ita gidanta, ba musu ya amince. Aka ajiye shi makaranta su suka wuce gidan antin. Da lallami da ban baki anti ta samu Amra ta daina kukan sannan ta tashi ta je ta dafo mata abin da ta ce tana so. Ta kawo mata suna fira tana ciyar ta cinye. Sai bayan magariba sannan malam ya zo suka tafi gida, shi ma ya dosa. Inda anti ta tsaya sai ta take yi tare da banbaki a kan ta ya haƙuri, komai zai gyaru insha Allahu. Shigar su gida ke da wuya suka tare da wata envelope a kofar ɗakin ta ajiye. A cikin mamaki suka yi tirs dukkansu tare da kurawa envelope ɗin idanuwa. Malam ne ya jarumta isa wajen ya duka ta da bismillah a bakin shi ya ɗauko ta. Ya shiga jijjiya ta da zaton ko akwai rubutu a wani gu, amma ba wani rubutu sai nauyi da envelope ɗin take da shi. Sai da malam ya tofe ta da addu'a sannan ya ɗan yage gefe ya leƙa, aiko kuɗi, aiko sai ga kuɗi ya hango tare da takarda. A cikin tsananin mamaki ya ƙara yage ta ga baki ɗaya sai ga kuɗi ‘yan dubu-dubu sababbi ƙal. tare da wata farar takarda. Ya zaro takardar ya buɗe kasancewar akwai nefa ya fara karantawa. ba shiri ya zaro ido a waje, tare da sakin takardar da kuɗin a ƙasa. Ya fara tafiya da baya da baya idon shi akan Amra. Ya kai zaune dirshan ba shiri a cikin tsananin fargaba Amra ta taka inda takardar take a yashi. Ta sunkuya ta ɗauka jikinta sai rawa yake yi. Ta buɗe takardar aiko sai gashi ta ga abin da ya ta malam, wanda ita ma idan ba a yi wasa ba zai kai ta lahira. Ba ta tantance ba saboda bakin ciki don kuwa tana ƙare karanta abin da takardar ta ƙunsa ba shiri ta yi zaman 'yan bori. Ta da aza hannu a ka, ta kurma ihu sannan ta yi lu ta sumi. Malam kam yana zaune inda yake. Sai gumi ke kwararo masa saboda tsananin tashin hankalin da ya shiga. Duk da a gaban shi ta sumi amma bai yi yunƙurin tashi ya tallafa mata ba. Saboda mamakinta da tsananin tsanarta da ya ji sun dira masa a lokaci ɗaya. Ina tsaye ina kallon ikon Allah na kasa haƙuri na ji na ɗauko takardar. domin ina son in ga me ya ɗaga musu hankali har haka. Saboda a tarihin auren su faɗa ko na daidai da rana ba su taɓa yi ba sai dai idan ɗan saɓani na da gobe na zaman tare wanda ba za a rasa ba. Amma wai yau ga ta a sume shi kuma ko a jikin shi sai kallon tsana da yake yi mata. A cikin tsananin mamaki na fara karanta takardar kamar haka. Assalam, Amra, ni ne uban cikinki ba Nura ba. saboda yau cikin watan shi bakwai da kwana shida. Don haka ki sani, da kin haife cikin a ranar zan zo in karɓi ɗana ko ‘yata, ga kuɗi na, a baiwa masu karɓar haihuwa. Rikici gabji. Malam da ke zaune ko ɗan yatsan shi ya kasa ɗagawa saboda tsananin tashin hankalin da yake a ciki. Amma kallon Amar da yake yi a gaban shi su me yasa ya yunƙurin tashi tsaye da kyar yana layi. Ya je ya ɗebo ruwa cike da bokiti yana zuwa ya antaya mata su. da ƙarfi. Ba shiri ta tashi a razane tare da firgici ta kai ta gare shi. Tuno abin da yake faruwa ne yasa ta ƙara fashewa da kuka. Malamai bi ta da kallo a cikin tsananin tsana sannan ya shige ɗaki ya kira wayar anti. A cikin zumuɗi ta ɗauka ta ce yanzu fa nake son in kira ku in jiya ko ka sauka. Da fatan dai kun isa gida lafiya. Kai tsaye Nura ya ce ba lafiya ba. Anti ta tafe kirji tare da zaro ido a waje ta ce na shige su Nura. Me ya faru kuma? Nura ya ɓata fuska a cikin damuwa ya ce, ba maganar waya ba ce, ki zo dai ki gani kawai. Anti kam tashin hankalinta ya ƙaru, a cikin rawar murya ta ce, i, eh, na ji zan zo amma don Allah ka yi min bayani kafin in zo, don wallahi ka ɗaga min hankali. Kai tsaye ce da ita ki dai zo kawai saboda maganar ba ta waya ba ce. Kit ya kashe waya jikinta yana rawa ta iske mai gidanta. Tana sanar da shi abin da yake faruwa ran shi a ɓace ce, ni fa Asabe, na rasa gano kanki. Tun da aka yi auren nan kin hana kanki zama lafiya, ni ma kin hana ni. Shi kenan ke a matsalar wannan auren zaki ma? Ni fa wallahi na fara gajiya. Inda ma wadda kike son yi don itan ta san kina yi. Banda tsine miki a kullum ba abin da take yi to ki yi wa kanki karatun ta nutsu. Gaskiya dan ni bana son kina hana ni sukuni saboda rayuwar wasu. Yana kare magana ya tashi ya ɗauko ɗin motar sai fice gana haka yasa ta ji daɗi ta jawo hijabin da ta saka sannan ta rufo gidan ta tare da shi inda yake jiranta. Bayan ya gyara fakin sannan suka miƙi hanyar gidan Malam Nura. Gani yadda ran shi yake a ɓace ya sa anti ta hannun shi ta ce, dan Allah ka yi haƙuri, ni yarinyar tausayi take bani. Saboda yadda mahaifiyarta ta wofantar da ita, ba ta da kowa sai Allah, sai ni da dangin mahaifinta shin, idan ni ma na zariya nuna, ai kaga damuwar za ta yi mata yawa. Har ga Allah, ni ina yi ne dan Allah, amma zumunci nake yi wa saboda ko Zuwaira ta yanke zumuncinmu, ai Allah bai yanke mana ba, don Allah ka yaƙuri mu ci gaba da aikin ladar da muke yi, ka yi haƙuri ka ji, Allah zai ba mu lada a kan abin da muke yi sannan. Sannan ya yi murmushi a cikin kwantar da murya ya ce Allah ya sa mu dace cikin jin daɗi ta ce amin. Suna kaiwa kofar gidan ta fito jikinta sai tsuma yake yi. Akan ta shiga ta ga me ke faruwa. Aiko sallamar da ta makale ne saboda kukan amra da ya tarbe ta da sassarfa ta isa wurinta. Don har lokacin tana tsakar gidan sai kuka take yi gwanin ban tausayi. Anti ta riko ta cikin tashin hankalin da ya bayyana akan kan fuskarta ta ce na shige su me ke faruwa ne ko na abin yana miki ciwo ne. Amra ta girgiza kai tare da kara sautin kukanta. Anti ta ƙara ruɗewa hankali tashi ta ce don Allah ki mun bayani me ke faruwa wai. Amra ta yi mata nuni da inda takardar take a yashe, a cikin kaɗuwa, anti ta nufi takardar zuciyarta sai bugawa take yi da sauri da sauri, saboda zargin da take yi akan cewa takardar saki ce Nura ya bata. To akan wani dalili? Me ya zafi? Tunaninta ya katse ne lokacin da ta fara karanta abin da takardar ta kunsa. Aiko da sauri ta tafe kirji cikin wani sabon tashin hankali ta ce, Me nake shirin gani ni Asabe? Wannan bala'in da me ya kama? Jikin har zama yake wajen kwaɗawa Amra mari a cikin ɗaga murya ta ce, Me ya haɗin ki da wanda ya rubuto takardar? Me kika yi masa da zafi wanda har ya zaɓi ya saka miki da wannan masifa? Ta baƙin ƙazafi. Amra ta dafe gefen da antin da ta mare ta tare da ƙara sautin kukan da ta ce, Wallahi anti ni ma ban san komai a kan takardar ba. Anti ta maka mata wata ƙatuwar harara sannan ta ce, Kada ki rena wa mutane wayo. Ta ya za ki ce ba ki sani ba ga sunan ki a rubuce? Amra ta fara rantsarantse sai ga malam ya fito daga banɗaki saboda zawon da ya je ya tsiyaye na tashin hankali. Duk da dai kaso mafi rinjaye yana tabbatar masa da cikin nasa ne to amma in babu rami me ya kawo zancen shi. Dole ne a yi bincike don wannan al'amari da ɗaure kai yake. Anti tana ganin shi ta ce yauwa malam don Allah zo ka warware min wannan ƙulli shin ya aka yi wannan takardar ta shigo hannunku. Kai tsaye mata bayanin komai ran shi a jagule. Anti ta kalli Amra da zunguraren cikinta sannan ga idanuwanta sun kumbura saboda kukan da ta sha. Kanta ga baki ɗaya ya kulle ta rasa me ma za ta faɗa. Kai tsaye ta nufi ƙofar gida, jiri yana kwasar ta. Saboda tsananin firgicin da ta shiga jiki ba kuzari ta je wajen mai gidanta. Ba tare da bayanin komai ba ta mika masa takardar ya saka hannu ya karɓa a cikin mamakin takardar me. Shi ma a takiran shi ya bace sakin Amra yi sai gashi. Yana gama karantawa ya sauran saurin ɗago fuskar shi ya ce, wasikar waye? A cikin zubowar wasu hawayen anti ta ce, ta amrace da firgici a kan fuskar shi ya ce, garin ya hakan ta faru to. Anti ta share hawayenta ta ce, ni ma ban sani ba kuma ita ma wai ba ta san komai ba, yanzu haka ma tana can tana kuka na tashin hankali. Ina za mu kai wannan masifa da daren nan? Mijinta ya shiru sana ya ce, ina shi mai gidan nata, anti ta ce yana ciki. Ya ce, ki yi min salama da shi don wannan abin akwai ɗaure kai sosai. Amma kuma fa ruwa baya tsami banza kira shi dai mu ji ta bakin shi. Anti ta koma gidan minti biyu a tsakani sai ga Nura ya fito. Mijin Atin ya fito daga mota ya mika masa hannu suka gaisa. Sannan ya ce da shi, me ka sani dangane da wannan takardar? Ya ce sam shi bai san komai ba, shi ya salima shi zuciya shi ba yarda da cewa hakan zai faru ba. Mijin Antin ya ji daɗin maganganun da ya ji ga Nura, ya yi ta kwantar masa da hankali tare da ƙara nusar da shi akan. ya zama ido sosai a kan gidanshi ko don ya kare martabar iyalanshi. A can cikin gida kuwa anti ce take ta yi wa Amra faɗa a kan sai ta faɗa mata wanda ya yi wata kada. Amma ta kafe kai da fata akan ita ba ta san komai ba. Dole an ta ajiye tambayoyinta ta koma lallashin Amra, Amra da jajayen idanuwanta da suka kumbure saboda kuka. Ta ɗaga kai ta kalli an ta ce, don Allah anti, ki tafi da ni gidanki wallahi tsoron gidan da nake yi saboda ban san wani kalar sharin za a ƙara biyo ni da shi ba anti ta yi jim na minti biyu sannan ta riƙo ta taimaka mata ta miƙe tsaye suka fito kofar gida inda suka tare da su nura sai firarsu suke yi anti ta kalura ta ce amra ta roƙi alfarmar mu tafi da ita idan ka amince sai in wuce da ita in ya so gobe sai ka je ka ɗauko ta ya ce ba damuwa Amra ta shiga mota ta zauna sannan suka yi salama da shi suka tafi. Amar dai har suka je gidan anti ba ta sani ba saboda zazzafin tunanin da ta faɗa. Sai dai jin ta yi anti ta ce, ki fito mu je ko? Sannan ta muskuta ta lallaɓa ta fito jikinta ga baki ɗaya ba kuzari. Suka shiga cikin gidan sai jiri ke kwasar ta saboda kanta da yake ta sara mata. Har wani dishi-dishi take gani da su. Tana zuwa ɗakin anti ta yi tsinke ta faɗa kan gado. Ta kwanta tare da ƙudin dinewa a bargo. Saboda wani zazzaɓi da take ji aikuwa kafin minti biyar sai ga ta tana kyarmar rawar ɗari saboda sanyin da take ji yana ratsa ƙasan jikinta. Haƙoranta sai haɗuwa suke yi da juna suna kuka kaf kaf kaf. Anti ta shigo ɗakin ta iske ta a wannan hali jikinta yana rawa ta ɗauko mata magunguna. Ta matsa mata dole sai da ta sha sannan ta koma ta kwanta yayin da wani bacci ya awon gaba da ita mai cike da mafarkai barkatai. To masu sauraro A nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman